Assalamu alaikum mu da yammaci kuma mu da sake saduwa da kuma cikin wannan shi na mu gyagyata Adalla. Yau da gani sai baura. Eh haka yake. baurin kutun bawan Kano. Wancan ya ji tsoro. Ka san Musa Baba Dala. Eh. Wai da shi ya fara kira na. To. Wai wai wai wai wace sarauta ma aka wazir min yana ce ka ki kanka. Na ce Musa Baba Dala. Wallahi na ce ka ki kanka. Na wani. Wa wai wai wai wace sarauta ma aka wazir min yana ce Musa Baba na ce wallahi ka ki kanka. na ce baura ne na kudin bawan kano kwarai da gaske mm. kwarai da gaske to sai kai da Ba shirin masu shirin karban mulki ba a'a kai ne da masu raro <laughs> Dodi na rara kasu zani. Salisu. Eh? Yau kuma ni ku Allah nake gani. Eh. Kai ne fa kake cewa wani zai za su sha ku tufo. Eh. Eh, wato kuma ga yau yau ne dawo eh? to ai fulani suna gani suka bari aka ban sarauta a gidan kudin ba a kana sarauta fulani a ga eh, amma a ringin daban ai masarautar Kano daban masarautar ringin a ina zuwa duk bisha gidan dama ba a a i kwarai to ai kaga can bangaren mahaifiyata ne eh gaskiya ne yawwa kuma ai duk san ma kan kuma ba a ce ita kakannin da su suka fara mulkin Kano Sulemanu ko ba a ce ma sharu kwarai da gaske <laughs> ko ba an ki yadda da sharu wai da to da mai ta ce da yanzu an yadda wala sai a ce kago to wallahi kago to mayu ne gida <laughs> wallahi aka za a ce a kasa mai ya ce to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci lokaci ba domin mu sa zukatan ku sifari to kuma waɗannan wahalhalu na zamani Allah ya yi mana su ya sa kuma waɗannan wannan hira mu ta zama mai ɗauke hankali kai jama'a daga kan wannan fitina kama manta ka ji daɗin rayuwa Allah da gaske ka san komai na Allah ne komai komai Allah yawa eh komai na Allah ne eh, ah, saboda yau kaga me ake cewa far baro Allah shikenan daga gari ya ware sai ga ka waye ah, wa alaikum salam fa da yamma ka da yamma ya ayyuka lafiya lawa ya kai da Allah e eh, eh, kale e eh. da mai sarauta da farko e kale ne sa oke a ah, duk wata shi da da ni ah, a duk wata shi lafiya ni ta ah. ya wonko. wato kana ji malam shehu ina jin ka zan so a maimaita min labarin nan don Allah wanda aka je hanyar kura din nan wanda ka buge mai mashin kasantuwa kana da short side sannan kuma da ƙarshe ka tona asirin barawo to ne to wanda kace kai kuma a me na tone tone kawai da ka a tuna mun da labari to an tuna ma to an tuna ma <laughs> to godiya muke yi <laughs> sanusu ka isa rabba da wata rigima mm. ya kuma da tonatto ne to an tuna mas ko kuwa mm. <laughs> kai to a nan sanusu eh. a eh, baba dantse to yau ya yi nusan to ya ce shi ne sarkin yaki to kuma daga sarkin yaki yana nusan to yakin ya tafi to wa ya sani ma eh? ina jin ya wajen dandalama Eh, ya wani ɗan da lama. Na almuras. Na muguras. <laughs> Eh. Eh, ai, ai sun hana mu shiga waje mu ga almuras. Ai, ai ka ɗauko min. tun kan a rufe hanyar eh, ya kamata ka ɗauko almuras ka kawo ta ka eh an awal ma ka ɗauko ta ka kawo to ka ɗaya kana ruwan ido tun jirgin wallahi to ta ɗauko almuras ka eh, ɗauko almuras na ce ma a tafi gaba ɗaya a je a cashe a ɗauko almuras ka ki ka ƙi zuwa to yanzu kaga sun mana almaranci sun ga mana hanya <laughs> sai ka komo gida ka zaɓa salisu eh yau dai mun bude da da manaja ko da ce ga ga manaja Yawa zangaro. Mala barka da yammaci. Yawa barka ina jin kwaye kuna aiki. Ga ni ga sanar su umar jirmin iya bauran kutun bawan Kano. Na ga ka samun umar Allah ba. Ya eh? kace jirmin iya da eh. eh gaskiya ya aiki a bana biyu. Manaja yi eh? da Allah ta kuma ta Allah to a wani manaja da a wani manaja kenan AUI ba wannan zancen kadiyar da mm. Abba ya to sai tuna mun wato wani labari da mutanen da sun ji daɗi haka wato shi wannan salisu a sha zuma eh. a lashe zuma eh. a sha ta kuɗi a sha fura da kindurmo mai kyau eh. a zuba cikuya ciki sai da to kana ji <coughs> to ai kai mm. wannan zuma sai da ka ɗebi rabi sai da na je na auna na ga roba guda ce ka ɗebi rabi ah, ba zuba da ƙasar zai kawo eh A ah, na gaya maka mm, to wannan to gazabu kai ko gululi kai a ah, saba salisu ai sai da kaɗi ba ka gaya da ka kawo ta na gani ina zuwa dan Allah salisu mm, kuma inda ka kawo ta na gani insha Allah ba zan ba sa salisu kai hadin eh, eh. saraki mana eh a wai ina gaya babba ne ko baka sani ba Allah wallahi ko kaji aka bi in kama na ce baura na shiga da su gida za ka ce na ka zo ka ji kudin ce faɗi da kenan <laughs> to malam shehu da in ka zauna a gu kaza bata isa ta girma ta gaban ka ba saboda za ta ji kanshin yar uwarta a jikinka amma yanzu wallahi ta karkashin kafa kaman abinci ka wannan ka za sai ta wuce to ne ka san sanu ka gyada wacce ka ci ka zuba <laughs> wallahi sai ta wuce ta karkashin sanu su Allah ya ba mu lafiya. Rabo na da ita fa in yi jagije. Eh. Tun babba sallah in jagije dai. Yau ta babba sallah ma ta biki ce ta yi. To ai shi. Ina yin mabinci ka fasa. To in jagije dai. A'a. salisu akwai wanda na sani da suna cin kaza guda ɗaya yanzu ba sa iya ci <laughs> inda da wani tambaya ta akwai inda ake sai da cinya ne na ce a nan dandali a nan dandali ne eh, baiwar Allah nan ko tana nan tana nan rasu Allah babu mace ai hajiya sa adame kaji ya dade ai mun dade ka san mun da ban za a je nan sai a ce za a je CSP ai kana ji ka san CSP chicken spare chicken spare <laughs> sai kuma fitar da mutane shan ai ai shi to ba so saboda in zamu aiki yaro hmm. sai mu ce da shi kai zo mu aiki ka siyo mana CSV to da ma yaron ya san zance to ai TK alhaji naka eh har gobe eh. idan ko da ya ce in daina ba da karatu a falala hmm. amma in shi ne dama hmm. ai cewa yaro zai yi kai zo da gaza ma sai bi ka ku sai mu ce zai zai eh ke da sai ba eh kawai ya ba kowa eh. zai kawo eh gaskiya ne saboda su ce gurin a zaune ga kunduga an ji <laughs> ga kuma doya da kwai a ah, wannan hajiya sa'ade Allah ya ji kan hajiya ai babu mu shi eh bayan hajiya sa'adu mai kaji kasan an yi wata dattijuwa ita ma hajiya ta yi ta yi eh, kwarai da gaske to ita an ce ɗanta ina nan ina yi ko ta yi ba mm. ita ma hajiya Sa'adu ai ina jin ko jika ne ko ɗani ya ɗan ta taɓa dai amma dai amma dai yanzu ba can ba ina eh. ai gashin ma su ma ba yi daga cikin gari muke tashi mu tafi mu siyo yau sa su ma daga yare ba a sayan wannan kaza a lokacin nan ai abin da ya ba a ce a komi to kana eh. ji alai sanar ba. sai tuna mu wani labari to ai na dauko wani a shi ka dauko ba to eh, bismillah shi mm. shi wato wannan kai mutane suna warware harka a kasar nan <laughs> wato zuwa da dadewa fa mm. ije ishawo ta to yayi tatil a to yayi makil gadan ce yayi tatil a gane yayi makil to ai sai ya taho iya tafiya ina tahowa sai wani mai babur sai aran hannu subhanallah saboda haka shi da ya shi ya da hannunsa mm. sai koma ɗaya hannun sai koma wata ɗaya hannun shi kenan sai mai babur shi kuma ya kokarin koma hannunsa ya dawo ya dawo sai sake dawowa inda yake ah. sai mai babur i a ah, sai inan inan mm. kawai daga baya sai ya rike siyarin sa kawai saiti mai babur din shi ba mai motar ima ke mai babur din a ah, subhanallah ya ba ke shi aka je asibiti mm. za a sasanta ya ce shi fa ba zai yarda ba ya ce saboda mai babur shi ne ya ganci aka ce an kai ma kasa ke ya ce to ya ba zan saki hannuna ba to tun nan na neman kauce masa na kauce ya dawo na eh. kuma kauce ya ce ya dawo eh. sai na kwashe na eh to ka san da nan haka dinnan akwai gidaje da ake zuwa gidan su maman ifiri ifiri gidan su <laughs> da su maman bongoy eh, eh, eh. eh to to nan ake zuwa wata unguwa nan mm. sai abin da za a yi kaga kuma ita akwai ta manya an yi graduating an kai wani level mm. to wannan sunan suke zuwa ba sa zuwa waye ta wanda za a buɗe kwalba cis cis ba wannan ba wuce nan akwai wacce ake zama gadda su eh ayi zaman da yawa to sai gidan irin su maman ibiri gidan su maman bomboy bomboy a nan ake samu cijera <laughs> kenan aka je tomboliko eh su yan sanda suka ce to za su kai kotu aka je aka auna aka kai kotu ana zuwa gaban alkali hmm. ashe alkali abokinsa ne abokin mai mota shi mai mota irin oh. alkalan nan na da hmm. ashe suna haɗuwa a gidan maman ifiri maman ifiri eh saboda haka shi kenan hmm. suna zuwa alkali ya ce kai yaya yaya sai ya ce to kai daɗe wallahi eh a gabanka ya ce to to to to to shikenan akai ina ko da faru da kai me ya faru eh, menene menene aka ce aga shiga shiga shiga gashi mm. shikenan sai ya ce kai me mota ya aka yi ya haka sai ce ranka daɗe na taso daga can daga can kaga shi alƙali ya san wurin sai alƙali ya ce can ina ja can can ina mana to to to eh, to to to sai aka yi ya ce to ga taho yaron nan sai isan hannu mhm. ne nan ibiyo ne ne nan ibiyo ne ne nan ibiyo ne ne nan ibiyo ne kawai sai na buge shi alƙali ya ce kai daidai kai daidai tun daga can ka taso tsere eh. inna lillahi wa inna ilaihi sai ce kai yaro domin Allah ka yi hakuri ce nayi alƙali ya ma riga ya gane cewa kawai wannan wala gigi za a yi da shi kar ma ya ce bai yarda ki ba zai yi hakuri ba alƙali ya ce dan me zai ba shi hakuri sun ne cewa ta so daga can eh, alƙali ya ce ina ya ce an can can ce ta to to to a to ya ba ma daga nan ma saboda ya ce ni kai yaro mm. kai hakuri domin Allah ya ce nayi Allah gafarta ba ne ta sai kuma ka dan wani abu a bashi ya je sai magani ya ce to shi ma ya turo kuɗi wa ya ce a tashi a bani <laughs> wato zalisu eh kai ba laifi to saboda babban yaya to babban yaya Na ji. alhaji garba ilu eh kwarai kuwa alhaji garba ilu dan kurma haka ike ya ce to shi dai ya ce yana mana gaisuwa mm. ya ce kuma kai wasu kirarin sabon garkuwar limaman juma'a limaman hamsin salawati eh hamsin salawati salawati ne eh ka san ina mm. jin ko zakkan nan ba ta isa wajensu eh daga na juma'a take tsayawa <laughs> ba ta zuwa hamsa salawati amma kaga shi yasa yake musu yaki ina kokarin gaishe shi kuma kaji abin da yace to yace wato sako zuwa ga dan madafin bauran kutumbawan Kano mhm. Alhaji Shehu Hassan Kano mhm. to za su yaushe kamar dan madafi gaskiya ne ai baka mun mata kunna ko eh ka ce za ka ba kai ka nema kuma ka ga ba da kuma ya bani abin da zan yi in ka ba ka faɗa ka ce wannan wato Mm. magana eh. za ka yi ta mm. za ka yi dan madafin nan kuma ka yi. ai saboda ka samu mutane sun hure ma kunne ba hure kunne ba ne wanda ce ka dau basilla sai wanda ce ka shafa min man gyada a sirri wai wai farko wasa za ta budo ce eh eh, eh. cikin mutane da kai ba su mutuwa zan yi saboda ni ma ta je inda bai kamata ba <laughs> ba haki ba ko sarki kake kwarkwasa ta nan wajen ai Allah ya sai dai a jibin diga to kai ku mun diga wallahi sai dai ka ji mai sarki gari na ce ai bindiga ai bindiga ai bindiga za mu shiga gaba gaba kurkusa ta je inda bai halatta ba alƙur'anin Allah kiyaye to alhaji garba ili da ya ce yana gaida san ba ta da mutunci mm. kada ji eh. ya ce yana gaishe mu to kuma yana mana fata alheri kuma ya ce kai ma yana ma Allah ya kama to mm. garkuwar imaman hamsa salawati ba mm. to kana ji sa su na'am yau wato alhaji sani ya tuno ma da labari sani wanne kace alhaji sani san abba ya tuno ma da wani labari ya tuno da wani labari yawwa to kan baka labarin to aka ce malam shehu kano ka manta baka gayyace mu naɗin sarautar nan ba amma dai muna yi masa fatan alheri da shi da baba dantsi to masha Allah daga shata hmm. shata namu ta eh shata ne restaurant eh, restaurant ba hmm. restaurant eh mai restaurant eh hmm, an faransa ba shata yace yana yana mana fatan alheri to kana ji shikenan wancan magana da kai ta ta wane ne alai sarabba ya ce wani wane ne an turo ne mai mota eh, eh. to kasan dattawa na yanzu suna da rigima kuwa na ga kamar na suka bari to ai ba a kaiwa shekarun rigiman ne eh gaskiya wannan azabar subhanallah hamsuna au sittuna ne <laughs> to shi wannan sai kai gaba a tajiri da kuma sai ya dace sittin sai ka gode wa Allah Allahu akbar Allah ka ba mu cika da amin Allah ya ba mu gudunar da tafiyar nan shikenan sai wannan bawan Allah ya data ga dukiya a gogonsa mm-hmm. to ka kuma irin wannan mutum ya dan ja wannan shekaru yara mm. a gida su suke karban mai gidan su ci gaba da kula da gida eh, gaskiya ko ba haka ba haka yake shi dai mai gida ai kaga daga a kai shi masallaci mm. sai a kai shi wajen dadin suna ko mm. aure ko kuma dai wata rasuwa ce aka yi ko ziyara da ke so yi eh. kuma duk da zai je a kasar nan ana da ikon da za a kai shi kwarai da gaske ran nan yana zaune haka yana dan shakata sai ce shi kawai a kama masa mota shi ma so yake tuka saka shi da farin gilas ina irin farin gilas nan wanda in ka saka shi mm. sai ga zaren dinki kamar ya koma kamar igiyar sa iya da wajen sa din nan irin sa yake sa'a igiyar dan yaran suka zo yace yace kai ka kuma kai ga aje to ya za a yi mm. aka ce to kun ga dattijan nan ku lallaba shi mm. <laughs> wallahi ku lallaba shi aka je a kawo mota sai ɗaya daga cikin yaran ya ce to kun ga ku kyale da baba duk inda zai ce tunda ya ce shi zai tuka na yadda ne zai shiga gaban motar mutum in wani abu na ga zai faru wanda dole da yabba mu motar nan ta taka birki ko in shiga kwana tsaye da ita daga mm. ya kasa ko kuma za a yi rabas ko wani abu mm. ko ya ga motoci sun yawa ya rikice tun daga shekaru sun tafi mm. ni na sai da zan tabu da mu gida shikenan ran da ku zai fita sai aka wanke motar nan aka dinga Allah ya kiyaye alhaji yana amu ya fito dan nan kofar gida fa yana dagar dagar yanzu shiga motar nan yaro ya shiga gaba ana ce Allah ya kiyaye yaro ya addu'a <laughs> shi gina suka shiga mota tirigim tirigim suka sha kwana suka dai fita daga unguwa a hankali za su hau babban titi kenan sai ga wani karamin yaro yaro karami irin ka dauka dan shekara bakwai takwas duk duk duk duk zai laka titi sai shi wannan dan mutumin sai ce baba kula ba yana hada burki kiran yaron ya wuce sai ce yaron sa ne ko ya ce sa ya ce a ah, baba ce sai yaro ya ce a ah, ya ce ya ce babu shanu ne ma da yawa ka sauran nan maganin jamus ya ce to to to zo kaja zo kaja to ai ai ai hasar suna da wannan rigimar to shi shi abin da ke yi mamaki eh. ya rufe bai jaka takwas ba kwarai da gaske ko shi sanya gani kwarai da gaske inna lillahi wa inna ilaihi shi fa wani baban mu na gaya ma fa eh. lokacin zamanin da ka san da eh. ake nuna lasin na keke <coughs> in ka fito da sassafe kofar na isa kofar da agundi kofar nasara kofar mata kofar hmm. mazugal hmm. sai an tare ka ka faɗi lambar ka da kanka kai dai ka ma mutuna mun ma to eh alhaji ibrahim kofar mata Motos. daji wallahi kwana biyu mu gaisa ba ran nan na kira shi mun gaisa ya ce dan Allah in gaishe ka Alhaji Ibrahim ko mata ya eh nadin sarauta to masha Allah kuma wanda na kira sai ya ce mun yaji. ga na ce mun kira shi ka kira shi kira shi Allah Ibrahim oh, ko mata ya ce yana gaishe ka take da wallahi zan kira shi ai mm. ga maka kawai shi da suka tare shi 'yan dokan nan kawai sai ya ture su daga bakin kofar motarsa eh. ya shigo ya zo ya leka ya kalli lambar motar mm. sannan idawo ya zauna ya faɗa musu nan <laughs> <laughs> sai da yanzu kalli fita eh, wannan ga ma dai 60s early 70s ana yin eh. wannan in dai ka fita eh gaskiya da suka ga sun kawo karfi suka ce dan Allah dan annabi ya daina tuti dan Allah dan annabi baba ka daina dan nan mm. ba kurin babban ya ta sa mm. sai aka zo aka gaya mar cewa ga ta canza ta haihu a asibitin turawa ba za a yi mata aiki za a yi mata aiki lokacin ba a daɗe da yin kiliya hannun dama ba mm. wallahi tun daga galadanci aka yi tuka motar na har asibitin nasara yana bin hannun hagu yana <laughs> wallahi sai dai ta wani Allah ya kiyaye lokacin motocin ba yawa ake ba kuma motocin bayawa. yawa motocin ba yawa eh wallahi haka i tuka motar nan daga cikin daga galadanci har har asibitin turawa asibitin nasara kenan kewo ta gaban sa kuma ma fada ka isa ma ka isa ma wa ma isa ya tare shi ko yan zanda an sun gan shi sun ga yanayinsa sai su rabu da shi sun san bai ma san kila an canza hanyar ba <laughs> yana gida a zaune yara zo da shi duki bai san an daina ba salisu eh. hajiya mai ruhu alizakirai eh kwarai kuwa to ka ya ce mata honorable honorable ba tunda honorable eh, honorable ce ma kaza an ce once a general ah, honorable is always a general honorable ce to hajiya mai ruwa zakire ta ce tana gaida kowa da kowa tana mana fatan alheri mm, hajiya Allah ya kara lafiya kuma ya ja kwana muna ta jin sakonni na gaishe gaishe kamar yadda kowane lokaci aka saba mm. to Allah ya ba mu kuma lafiya baki daya mm. to akwai Alhaji Abdulkarim mai turare Alhaji Abdulkarim mai turare ya ce yana mana fatan alheri ya ce Allah ya sa mu tashi lafiya ya ce shehu ka yi laifi to ba da Allah ya sa ka sanar da mu To. tun farko za a naɗin baura mm. to da mun ba da tunanin da za a bulbula a shiga wajen naɗi bata ɓaci ba <laughs> bata ɓaci ba yawa eh bata ɓaci ba yanzu ma sai a turo da shi in mm, akwai ababa da yawa eh ko ba haka ba kwarai kuwa kwarai mm, kuwa yanzu nan abin dan madafi ba sai ban burbula ba kwarai da gaske ko kuwa ba da na hakimi da ban naka da ban <laughs> ah, na hakimi ko na baura eh da bauran ai bauran ba shine hakimin ka ba au to amma dan madafi a karkashin baura kake kar ka bari masaudu alfanda ya ji ka kana ji eh, eh babban murtala garko zawa ciki yace fatan kai da babban yaron ka za ku tashi lafiya shirin yana yin citta har da shiga masallaci wai wato yana jin daɗin shirin mm. sannan akwai wannan bai faɗi sakonsa ba mm. oki a ya faɗi sunansa ya ce daga ibrahim mai karfe kurna ina mafita layin mu wato ma'arifa islamiyya mm. yanzu haka suna nan suna saurari sannan akwai Eh, mai kada manchester mm. eh, mai kano mai manchester ba mai manchester eh, ya ce mm. shi ma yana fatan da shi da rabi dan sanda naka dan sanda haka eh to akwai kuma ibrahim bulai da ya turo sako amma na ta'aziyya ne Allah sarki wanda yanzu nake ga ma zancen rasuwar to amma ya kai rawo ma shi eh sai mu ka adama sai karshe mm. Allah yarda ta malam mahi babban sarki to kada ji wato as babban hotel zariya ko kuwa ko kuwa shi ma shi sane sane wai wannan tsayar ina fadar daba'i. san kira wa ya kula ka ma kaji wani ya kula ka anan san kira kutun ba kan ai sarki yake yake eh, sai yake ne fili wanda ba na rinto ba ka zo wajen daba'i wallahi ah. daba'in wa daba'i kashi kuwa daba'i daba'i da jalabi ko ba jalabin na zogale ah, da jalabi da jalabi da daba'i da sadali da rufushi da kuma kutubi tunda kuma kutubi ne kai to <laughs> abin da nake so Hmm. abin da nake so in ma shehu kuna tayar min da hankali da cin kaji ah. kuma kun san halin da ake ciki cin kaji To waye bai san halin da ake ciki ba ba sa saka a ciki? <laughs> Mu ma ba kada ji muna cewa mun daɗe rabon mu da kajin ba? Hmm. Ah. Kai wata ilma da kaje gudda fa yin aka ma dan tuwo da man shanu da dan zarkaci kan kaci. Wallahi kamar kana da tuwon ne ko da man shanu gashi. A ah, to? Da matsoki. To? Da matsoki. <laughs> <laughs> Amin Allah. Mm. To ba da Allah muna godiya. To um, to yana ji. Eh. To ma dalla. Shaibu dan daura. Eh. Shaibu dan daura mai balangon tsire. Balangon tsire yake cewa mm. ka san ka taba cin tukunya? Eh a'a. yau tukunya wacce ake saka abubuwa da yawa din a mumbur ɗaya a sa su tumatir su waye da sa albasa a ciki kawo ba ayu a ah, shaibi ya taɓa ba wannan ai ba na tukunyar aka kawo ba to ai kuma ya taɓa ba mu tukunyar baka ne ne wannan ya taba ba tukunyar baka da tukunya kuka yi shiru baka ka ah, salisu mun ga maka Allah to muka ce gashi ai mu dan daura mhm. na na na ada na ada na gidan Isa Pizza ya ina yake ne ni na je mun yi takakka in siyo Akwai fage yake tukunya layin da bi nayi to in zo za ka raka ni mm, sosai makwa to shike eh shi kuma ada na gidan Isa Pizza ka san mutumin sa ne eh kwarai ko to to kana ji eh ni da labari kuma dare ana samu ko a ai yanzu ma a yanzu in ka je ba ka yi sa'a ma babu kai Allah kai ka yawan nan balin mu ba <laughs> to sai dai ai bukin kenan sai dai ai bukin amma bukin kuma dai ne ma bukin din kuma bukin kan zo a to ba zai dai ka ba da kuɗi dai ka ba <laughs> a wannan bai sauki ne a to sai in kiwa sai na da wa sai na jira wa da in ka ci wannan kayan ka ka ci in kai za a kawo wa eh. wala ka ka damu in dai kai za a kawo wa to salisu su kamar ci gaba akwai aboki na nasiru kwali to wani nasiru kwali din sunan wani wani yayana ne wallahi Allah sarki alhaji nasiru <coughs> to nasiru kwali ana fama da jiki kuma ka san kamar da na gaya maka ma abocin wannan zauren ne bakan mm. ɗebe mashi kewa lokaci lokaci mm. abokai kuma sukan ce sun ji irin kewar da ake ɗebewa kuma suna ta godiya mm. to nasiru kwali Allah ya ƙara lafiya mu ma Allah ya ba mu lafiya baki da to wannan ka ji wai kaninka wa shehu mai ido daya dan ba ne ba shugaban yan gama shehu mai ido daya to amma dai ba ai ba dole garan ba a to ah, shi yace wani shehu mai ido daya mata ai ma mai kannan nan ido to da dan dama dama tunda kana kana ah, ka gani sai ka dan kanne sai ka dan ya na zuwa da Allah kai kashe ba aure zaka kara ba kai ba ko kai kashe ne da gidan kai a kasuwar ne ina zuwa da Allah duba wannan kyau da Allah kasuwar da wa ko ta kai kanne ido ne yanzu ah, ai shehu kai ba wata kasuwa da kai alƙur'an kana ga biyu kana ji ko ko ma hoto ya Halima ta ci dubu sai ceto wa ga ma alƙur'an gidan buzaye ta ci dubu sai ceto wallahi sai dai kai hakuri eh ka je dai lahira mm. shi ma kana kawo na can din aljanna kun karare su matsa za ka zan ka tana min wata wala eh to wata dattijo wadda take ga Halima ya rubu zai to ga ta nan ka dauko jingin jingin jingin wannan kida ina jin na na harfa ne yayi kiɗan maraba take yi mm. to salisu mm-hmm. kana ji mm. ka san an ce menene wai wai mai kurmin ido mm, da wuri yake kuka da wuri yake kuka haka yake shi kenan shi wannan hausa bata ishe shi ba ina jin ko mutumin irin gabashin najeriya nan ne amma dai mazaunin kuma arewa eh. amma yana ji ana kafa wannan kalmar shi dan bala da ce shi mu ido dai sai ka tuna min da wannan labarin hmm. shi kenan shi wannan mai kurmin ido an ce mai kurmin ido da wuri yake fara kuka hmm. shi kenan ran nan sai je shagon mai aski da shago mai aski kasa ana in an gama aski hmm. shikenan sai a zo sai a duba baka mutubi ka duba ya aski yayi a aski yayi ai gashi kaza kaza yana yana duba sai gashi shi kurmin ido gara <laughs> domin ido dogara ba sai da aka bar askin tas an fito da shi sai gidan sun koma ciki sai ya kalli mai askin ya ce ba haushe to ba za a ce masa ba haushe ba tun da dai irin yan saurin zariyar yadda nan ne mm. kaga dai suna jin hausa wani ma ina wasu ba ka dauka ma daga can yake ba mm. sai kalli mai askin sai ce masa ai da Allah hausa suna cewa mai kurmin ido mm. sai sai karasa ce a daure ke fara kuka sai ce da Allah dubarin da kyau sai sai na dube kai ce ai dole ina da kwamiti a gore ku duka sun sun koma ciki damar shi ne kwamiti da za ku su ai ga maka yana fitowa kofar shagon mai aski na kawai fashe da kuka a ce dama mai kwamiti do eh, malam shehu akwai wani eh. kanina da nake so ne kana ji ina jin ka wannan to ka bari ya sa wannan mawaƙin fa nazifa sanadik ne eh yawa to ai ai da shi da wannan angon ina ne shi angon to abdullahi ado ado abdullahi dangas na wato ɗana ne matun da mahaifinsa wa ne a guri na Alhaji Audu City ita kuma ita kuma matar tasa mm. wato wato ita kanwa ce mm. ita ma ya ce matatar eh to saboda a yanzu kama akwai dangantaka da ni da gidanmu da gidansu na auratayya Allah sarki sannan shi kuma dangas mm. akan wannan soyayya tasa da suka yi ta gani ta ban mamaki aka ce ake ce mata dangasiya to shi dangas shi dangas ita kuma wannan wakar da kaji shekarar ta goma sha biyar kenan wai wai wai wai wai wai da wannan aure da ya'ya nan uku rigis sai yau na ce kai ba zai yiwu ba. Cha za ka yi 15 Ina so mutane su ƙara hakuri a zaman aure. Gaskiya ne. Su ƙara juriya. Mm. Yanzu da 'ya'yansu Hauwa. Mm. Kairat ita Hauwan yaya ta sace wata wato Dr. Hauwa. Eh, eh. Sannan shi Abdallan sa ne da ya saka shi ne namiji babba wato shi kuma sunan mahaifinsa ne to kwarai da gaske sannan kuma akwai hajiya umma da aka mai wato <coughs> wannan kaga eh, eh, gaskiya fi sabilillahi sun yi namijin kokari kuma a shekara goma sha biyar din nan abin da isa mm. ma na ji ina son maganarsa saboda ba a taba kai kara ba a a a eh, lalle kaga yaransa suna matasansa suka yi aure gaskiya kuma kuma mai aiki ne irin na fita da sassafe sai dare yake dawowa to ba ma'aikacin banki ma'aikacin banki ba Mm. har ya zo yanzu ya fara girma a bankin to amma ga ba a taba samun wata fitina a tsakanin su mm. to wannan ka ga abin da ake so kenan alhamdulillah ko ba haka ba Allah shi saboda haka mune musu fatan alheri Allah sanya alheri kuma muna fatan mm. matasa za su kwaikwaye su ko ba haka ba ba haka kawai zaka ji mutum an ce a shekara 40 da mace ba kwarai kuwa akwai abin da ya jure akwai ita ma abin da ta jure ka san abin da nake so alhamdulillah eh, wannan yaro ya sani dangas shi dangas cewa kana gaba da shi eh ni times two ne kuma tunda shi ba na yadda shi ne ai yasa da cika gaba da shi kai mm. shekara talatin kwarai kuwa ba a taba zaunar da ku an yi muku sulhu kai da hajiya wallahi ba ai ba to kaga wannan ya nuna cewa na farko kai yaron kirki ne mai bin na gaba alhamdulillah eh kana bin mm. na gaba shi isa mm. baka samu matsala da ita ba gaskiya ba saboda in dai kana biyayya mm. an ce ma zauna a nan ka zauna an ce tashi ka koma can ka koma gaskiya ne mu da kaga muna rigima to muna da fiye da ɗaya shine kake samun murya a gida ka samu uku ka samu bakin magana To. Eh, amma in dai ɗayan nan ce ka bita, kai biyayya, ka rike gam ka na gaba mm. to insha Allahu in dai zaka bi ta gaba da kai wallahi an gama ye are kuwa kada ka dinga daga mata hankali dan gas Allah ya sanya alheri kuma Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa ku ƙara wata sha biyar din amin mu kuma zuwa mu yi biki wannan ai biki ma ya ya kamata ya gaice ma wallahi tallahi eh? to kana ji mhm. aka ce baga dadi barkan ku da yamma to ba ya ce maka wace ana cewa baga dadi eh an faɗa ce to na sani mm. Ta ce to gaskiya ban ji dadi ba to kani na bai gayyace ni na din sarautar baura ba gaskiya ne to hajiya balaraba ramat sai ki hakuri gaskiya ne salisu ba shi kamata ya gayyace ki ba ni ne mm. ko ba haka ba gaskiya ne ni ne mm. to amma kuma ni ma wani abin da ya dauke mu haka yadda abu ne ya kamata ki ci gaske ko ba haka ba to ya ta tana taya ka alheri Malam Shehu akwai masoyan filin nan da yawa wanda a yanzu haka mm. ba su da lafiya mm. kuma ko fitowa waɗansu su ba sa iya yi. ikon Allah akwai yaro ɗana ne aure ba ba na ga injiniya na ba na ga ma ɗaya biyu zuga shi Nasiru Kwali eh Nasiru Kwali eh. ya wato ga kuma Abbati Sharif Abbati Sharif ma abucin filin nan ne mm. kuma kamar yadda yace yace ya ji labarin na din sarauta amma saboda har yanzu tafiya ba ce kwari ba mm. bai iya zuwa ba waɗannan bayan Allah masoyan filin nan da ma waɗanda ma ba su san da filin ba suke fama da rashin lafiya irin wacce take hana zirga zirga da motsi ba karamin al'amari bane musamman ga namiji mai aure ko ba haka ba mm. to Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da yake damun su mu kuma da muke da lafiya Allah ya kara mana ita inganta mana ita mu mm. ci gaba da durƙusa a gaban sa muna godiya to eh. amin ya Allah eh. mm. yawa to shikenan yawa to kana eh, ji akwai da mutala waire naji da mutala waire yace shi shi ma yace yana <clears throat> yana taya ka murna to masha Allah eh kuma shi ma daga daga lakwaya ma suke masha Allah sun sun tawo da rogo da tsire eh da Allah ya sa sun shigo da wuri a <laughs> ah, za su shigo ma da wuri ni yanzu daga ina suke inda ta hanyar mu domin ne sai in je kuna gada daidai ina nan daidai gada ina nan daidai gada eh mana ina nan daidai gada zo tsaya malam shi akwai wani mabocin wannan zauren mm. alhaji malam mm-hmm. wannan alhaji malam wato ba abucin wannan zaune ne kan bin zaune yana bin zaune nan sau da kafa salisu mm, mm, mm. alhaji malam yana nan a mila road kuma ya ce yana gaida kowa da kowa a cikin wannan zaune to ni ah, wannan da aka yi maka gaskiya ne kai ana san barka to ana ta yin addu'o'i ne ah, alhaji malam ya ce shi ma yana ma kuma ka san irin wannan eh in ya zo da goshi na din hmm. sai ka ganka ko da sabuwar mota eh. ko da sabon gida ko da sabuwar mata ko da sabon doki eh ai da dokin da mota duk suna layi ko da sabon ko da sabon cece eh ko ah, hmm. keken doki ah. <laughs> ko da ke shi ma daraja yanzu dubu arba'in da wani abu ne ke kyauta ah, yanzu wanda zai dauke ka ma sai ya kai dubu sittin akwai na sittin saboda aka ka wannan silalan kakkarya shi za ka yi har biya da hakan na gaya kana shawo kwarin gogo zai kakkarya <laughs> to su eh. gaskiya san fatan alheri da yawa da yawa da yawa mutane sun gore sakonni iri-iri kuma da yabu marmara gidan mm. bugu da yabu mazadu eh. yace ce shi abinda bai ji daɗinsa ba da wai har aka yi wannan din kai ba kawo riga an buga ma wacce zaka sa wallahi kuma ka san mm. ka san wato bakin lokon mm. ta lokon ta bakin inda suke nake shiga in tafi gurin tela na kowace wanda ya rasu ah. kwanaki wanda ji labari wannan yar wannan yar madaka eh ai ya kamata wata ranka kai wallahi ya bumba zadu eh wallahi da ta lunkun jikin lunkun inda suke mabugan mm. nake shiga lokon su uba tela to to bari baka labarin wani mahaukaci to labarin an taba ba shi a wannan zaure amma wani ne ma maimaita shi to masha Allah shi wannan mahaukaci mm. to a ce mahaukaci da gata eh abin da yasa shi ba za a gan shi yarka tsaye ba eh amma za a gan shi dai cip cip haka abinsa mm. kuma ya fi zagayawa a bakin kasuwa a nan garin da kai karatu aka taba yin sa a gumal. a goma eh yana zo ranar kasuwa sai zo suke yawa shi in da ya samu wani rike rike ka sai zabga mutum mai mm. kana wai sai ce shiga daga can ciki <laughs> kuma za ka sai a ruga da gudu sai a shiga cikin kasuwa duk gari an saba da shi hmm? ranar sai wani dan birni ya ce to kaga mutumin nan gaskiya fi sabi la yafa maganin sa ba zai bar mana illa ba hmm. sai ya shirya mar ma ku shi ne ya iya kewaye kewaye sai ya samu da ya mara kamar mutum uku hmm. sai shige ciki sai shi wannan dan birni kewaye ga yawa shi ma ya zo in gaya maka ma ku shi ya tsaya yana hutawa ya zo ga madabi ya bi irin buran makauniya nan sai da ma ku shi ya taga taga yana wargowa ya ga waye marar mm. sai ko ya dafe da kamar sai ce daga ciki ne ban shiga ba mm. kawai sai ruga da gudu ya cikin kasuwar. Yo ai ina so ma yace da mahaukacin shiga daga ah, ciki ah, ah, in ji zai ce. Mahaukacin ne yace yace wai wai wai lalle daga ciki ne ban shiga ba. Shi da kansa. <laughs> Kawai sai wannan ai shi kuma abin da yake yi. Eh. Kawai zuwa yake in ya ga 'yan mata ko haka mace mata mm. aure amma ba babba ba ka gane mm. ba yawa manyan mata mm. amma yan matasa ko da tana da aure to zai bi ta a guje to sai ce sai na ware sai ka ware eh. yo me zaka ware yace wallahi sai na ware ki tsaya kawai ware ta ce wallahi ba zan tsaya wallahi sai na warware dole ku tafi sai bi ta a guje ana kai ka rabu da wallahi sai na ware ka san me warewar in ta tsaya cak hmm. sai kewaya ta sai ce yau na ware kawai ina jin ko wani aljani yake da ya kewaye su <laughs> wani aljani da zira ya ce wallahi sai na warware kai ka ta da bin ta ya ce wallahi sai na warware kuma in ta gaji ta tsaya da gudun hmm. yan gwaza ce bata ke tsaya in ta tsaya shi kenan in ba kusa da unguwarsu bane ba a sani ba sai ta mun har sai ta zo unguwar su Su ce bata ke tsaya ba in ta tsaya shi kenan sai kewaya ta sai na sahu to to to nan shi ya warware to kana ji mm. akwai habibu mm-hmm. habibu wannan shine chairman na pilas fans club a da to ya eh. taba zama chairman na fans club eh. ni na manta ba mu taima ma abokina murna ba kasan shi aka bawa coach da filas din yanzu audi mai kaba eh, eh kwarai ko audi mai kaba ai kan kabiru mai kaba ko da su saba cokali ma a cikin tafiya to shi audi mai kaba shi aka ba wa coach sabo cokali da yanzu ina jin ko cokalin ba zai iya buga ba amma dai zai iya ba da shawara sai a ah, sai dai sa eh, cokalin a eh, bakin babban ya zai iya ba da mm, shawara sai dai sa cokalin a baki a bakin sa ba eh mm. kabiru kuma yaje ya kewaya eh kwarai mu mm, amma balkam ta ta mutu 90 a ba ta mutu 90 na mutu tara ma <laughs> yanzu yanzu cokalin ka ai ba zai iya ba shikenan sai Habibu sai ta tafi hotel. Ko Salisu Bage ma na jin zai iya bal din minti talatin. Ah, Salisu Bage yana nan? Yana nan muna. Da ah, Salisu Bage kanin Alhaji Sani Lawan. Ikon Allah. Eh, ba Salisu Bage ba. Ko shi ba zai iya yin eh. bal bal minti casa'in ba yanzu. Allah sarki. Eh. To bare kuma babban yayan mu Muhammadu Austin. To a yi jagwa. Wani Muhammadu Austin ai an mm. shekaru sun ja. Shikenan eh, kai Habibu sai ka tafi hotel. ya tafi ziyara wajen kakansa mm. wanda kasan tun wani mahaukaci ya ji kenan ya sauka a mota ya shiga cikin unguwa zai tafi gida mm. sai ji ana kai kai. gowa ta zai dinnan kawai sai ga itace a sama ya juya baya sama kusa ne ya tima masa tayin ya yi taga-taga kawai sai ma kusa ne ya wuce da gudu ya tare bai tashi ya karkaɗe rigarsa ya karkaɗe ci ya aka ce a ma ka da yi ya ce a ka ce ka ce kuma kuke ganin sai na dukan mutane <laughs> ko ya kuma da shi ba <laughs> ce to ba damuwa sai ya tafi gida yana shiga da gaida kakasa sai cire rigarsa sai yar ya cire jamfar sai singlet sai cire wanda sai ta rikwata mm. ita ɗauka ban ɗaki zai shiga kawai ta ga ya ɗauko faskari ya yi wace ce kai ya ka zo ka za ina ya ce yana zuwa ai ku da ya tafi gama kewaye rinka cikin garin mutum nan sai da suka arba da mawakacin nan ha suna haduwa aka irin taka-taka nan habibi yana mawakacin shi ma yayi nan aka ɗaga itace aka irin karin nan kan kan mm. habibi yi sa'a ya gaya maka ya zabga ma itacen da makushin na ya taga taga ya kuma azamar kawai sai da nasa itacen ya bi suka raka sai da ya raka shi can ya wajen bayan gari sai ya rana itacen sa je kuma gida ka ce malam wannan ba mahaukaci ne ce ma sabon mahaukaci ne kwarai da gaske kuma karshen ta daga nan ba zai kara ai sai da aka kusan wata uku duk ran da ya shiga wudul ko a babbar riga yake in ya gani sai ta je zuwa da gudu tashi yake da gudoje ga wannan ya nan nan bakin asibiti eh. ka san in ka fito daga hanyar rini mm. za ka yi kwana hanyar kofar mata sannan nan za ka miƙe ka tafi yola ka tafi yola to kaga ana yin wani dan kamar triangle mm. ko yana ga gurin fadi ya zama kasuwa eh, saboda gadan nan to wannan dan triangle din mm. shi mahaukacin nan ya zo lokacin ba motoci da yawa sai ya zo ya jibga kayansa a gurin idan ka bullo daga yola mm. za ka hanyar kasuwar rimi in dai ka hau kan wannan dandamalin Tuk din keke ne da shi <laughs> wallahi zai naɗa ma shi saboda kayan sa eh, in ka tsaya kana yanga wai kai irin wai eh irin din nan sai ma sau biyu sau uku baka sauka daga kan dandamalin amma kana sauka sai ya kyale sai ne ka ka buzo da eh, kayan sa shikenan sai wani mutum ya fito daga wajen yola mm. sai ya tsallako yana tsallakowa mm. sai mahaukacin nan sai tafka ma tubdin nan ya juya zai magana sai aka ce ai kansa ba ai kansa ba sai ce oh, to to to sai ya wuce sai ya tafi da ya je rini idawo mm. shikenan sai kuma hawa mm-hmm. to Allah da ikon sai wannan yar bakin eh da ya yi <laughs> da mahaukacin ne na ɗawar wasa din nan sai wannan ɗan bakin ta same shi kal a jikin kafaɗarsa sai ya ji zafi ya ji zafi saboda haka ya kuma waigowa sai aka ce ai ba da hankali sai ya ce to to da ba da za saboda haka sai ya cire takalminsa mm-hmm. billahi lazi da ya kama mahaukacin nan da duka sai da ya ce wayo Allah <laughs> mahaukacin da kaza nan ya kwashe kayansa ya bago ya bago wallahi <laughs> wallahi wanda suke zama eh. a shagon Alhaji Ado Muhammad supermarket din eh. wanda suke zama nan eh. wajen su shagon su Alhaji Jamilu Babaro duk sun san lokacin da aka yi wannan ya dinka dukan mutumin nan saboda su su ne farkon zama a gurin wallahi dinka dukan ma sai wai da kansa ya durkusa ya bada hakuri eh to ya ne. ya sa takalmin sai tafi ya hanyar yola ba wanda ya san shi har yau shi kuma kwaje kayan sa ba wallahi a rannan ya hada yace oh ikon Allah ya fara jinka kayan abba duka to daman da yazo ka san yan kaya kaɗan zai kawo eh. in ya bar su ba a magana ba sai ya kuma kawo haka zai ta yi to ka san da shehu ba ya kan shiga abu guje mm-hmm. ka san da ke babu mahaukacin ka buɗe mm-hmm. shi wannan baya magana shekara da shekaru mm-hmm. ba ba wanda ya taba jin maganarsa mm. amma za a bashi abinci za a bashi yan kudi za zai zai zo ya wuce haka duk da kayan haukansa mm. abu baya magana ba taba jin maganarsa ba kuma mm. akwai wanda sun fi shekara ashirin da sanin sa aka wasu shekara goma ran nan sai aka kunna bola wuta to kuma akan bolan nan akwai rake irin kantoma din nan da kuma na hausa sun kode in gaya maka wannan raken sun sha wuta yau yau sun ji wuta sun kode in gaya maka mahaukacin nan yanzu haka yana abu to mutane ba wanda ya damu itona itona ya ɗauko wani da ke gaya maka da ya kama shi ya gaba ya bada irin yi can ku sai ce can da kasa shi ba mutu ba ya ce wai ba ba ba ne mutane suka ce a ah, wani ruwa suka ce suka ce Wani ya ce can ba

yi yaggiyar allura ce kuma ce masa kar ayyace shi dai ai masa likita ya rubuta masa sai ne masa yaje ya siyo eh, ika na tsikara masa kuma shi baya magana sai da ya zazzage <laughs> wallahi to wannan akwai da kace analjin mm. garba garba abdurrahman ina jin ko masu mm. yace in nace maka masu zaka gane eh, shi anesthesia yake eh, kwarai kuwa maganin bacci zaka maganin bacci yake yace yace kai kafinta ne amma shi ko bacci yake sa yayi to ai sai ya sa baccin za aikin aiki sannan za ya naku aiki eh ki ma ka ta ko ai kaga a suma ake huhu da shi ake yanka shi to Allah ya kare mu kana ji mm. tambaya da muka yi guda biyu mm-hmm. wana sarki ne aka yi wannan waka da ake cewa akwai wani buzu cikin Kano cikin Kano ba. da an samu bakwai ya shi mm. da ba mu kai da magaran ba gaskiya sannan muka ce wani titi ne suke da speed limit wanda ya fi ko ina a duniya mm. a faɗin duniyar nan ka fahimta na fahimta yawa wato wannan waka wato an samu amsoshi da dama amma ita suka faɗi to eh mutum ɗaya ne bayan shi wanda ya ci eh. mutum ɗaya ne ya kawo wata ansa daban shi ya ci wannan ɗin kuma sai ya faɗi a waccan kuma shi kuma sai faɗi a eh, waccan amma da yawa duk a waccan ɗin ma aka fi faɗuwa to saboda haka wannan waƙa wata zabiya ce ta yi wa sarkin kano alu alu eh majefin mashi kwarai da gaske alu mai sango alu mai sango ba eh to hmm. wato wakar da ta yi masa wato lokacin da mutanen da magaran suka kawo hari ne sankara sankara eh ka san su ba sankara mayaka ne garin da muka je din nan eh haka yawwa arewa da ringin kasar ringin yawwa to to suka samu hmm. matsala kuma asiri aka yi musu suka kasa shiga garin sankara to saboda haka sai suka yi juyo suka yi wajen gezawa hmm. to sai sarkin kano alu dama yana da labarin sai ya tarbe su to da aka shata daga mm. suna da wani wato jarumi wai shi mayana mayana eh mayanan nan ya yi kisa mayana kuma ai sarauta ce a kasar sokoto kwarai da gaske ai gari ne ma ko to mayanan ina jin eh ba ba gari bane ha ba ai kama ce kama ce biya maradi eh kaga biya maradi ai da magarawa da maradawa suna amfani da wannan sarauta eh, eh. saboda haka gaya maka mm. shi kenan ai mutumin nan da suka yi arba da alu mm. alu sai ya tsaga shi biyu na haula wala quwwata biyu a tsaye ya tsaga shi san gurin eh ya tsaga bayanin ba wanda sarkin da magaran yake ji da shi ka taba yin tambaya kan sangorin za a yi to kana ji mm. saboda haka sai sarkin da magaran ban banda sarki ba wanda ya isa wa mayana haka Mm. saboda haka shi wannan sarki ne eh shi kuma a lokacin a lokacin shiga irin ta buza ya shiga cikin su yake ta kai sukar yake ta kai sukar mai mai tabbatin da ta shewa wato ce a tai akwai wani buzu cikin Kano mm. da an samu bakwai ya shi mm. da ba mu kai da magaran ba domin da sarkin ma ba zai kai ba ba zai kai ba kwarai da gaske shi shi kadai ba kawai da suka yi arba mayanan na ina ta kisa da ya zo gaban alu kawai sai alu kit ira ba shi biyu da haula wala kuwata da takobinsa ka ji lakani kwarai da gaske na gaya ma saboda haka uh, sannan ita kuma wannan daular daular larabawa hmm. tana da wasu hanyoyi guda biyu waɗanda ake kira motorway ɗin nan a cikin ƙasar eh. wadda hanya ce wata ta kama daga abu dhabi zuwa dubai capital ɗinsu zuwa kuma dubai capital dubai to saboda haka wannan abu dhabi to dubai motorway ɗin ita ce take da wato speed limit na kilomita 160 a awa daya to kaga shi yasa yakub malai tela shi ma ya fadi tella ya fadi eh saboda shi poland ce ko ko poland germany ya germany ka eh akwai da yace eh. poland shi ma eh. to kaga wannan amma kuma ce ya fadi ya fada adun wanda mutum ba shi eh, amma dai sai sai ce germany yawa eh hmm. to saboda haka wato a dai baya dai a 'yan baya bayan nan dai babu wani titi hmm. wanda za a hada shi da shi magana ta gaskiya saboda su kasar wato akwai hadari babba a titin saboda guje-gujen da ake kuma in ka duba irin motocin da suke hawa mm. ai ba motocin wasa ba ne saboda haka kasan akwai kasashe da dama mm. idan za su yi abin nan za su yi mutum zai tafi kasar waje za su ba shi shawarwari akan kasar da zai je mm. saboda in ka je a tourism ko menene mm. to gwamnati za ta gaya ma in ka je gari kaza ka sa ka tafi da kayan sanyi mm. ka kiyaye guri kaza a cikin garin ka kiyaye guri kaza ka ci abinci iri kaza ka gane to shine ake cewa travel advisory to kasar faransa da ta tashi ba da travel advisory kan wannan kasa ta ce akwai dangerous traffic <laughs> lalle ba akwai dangerous driving haka ta mm. ci to saboda haka gaskiya rabi babu koki shi kadai ne ya ci wannan tambaya a wannan mako mm. malam shehu mm. saboda haka Ah, kaga sai shi in ya ji na san ya san yadda zai ji kwarai da gaske wannan wannan tambaya wannan mm. amsa ta sa ko ba haka ba dazu ka saka wakar Nazifa a eh wajen wanda yayi wajen ta eh, ina zaton ma abokai ne shi Yau wato shi mm. Nazifa sananik mm. ai wani makon za mu kirawo shi ta waya to da kansa yayi mana bayanin aikin yayi mana bayanin aikin baban giwa Mm. Eh, to to shi kenan kwarai kuwa da kansa yayi bayani To shi yi tambayar to yayi bayanin da kansa to shi kenan mm. to sannan ah, ka san wancan sati mun yi tambaya akan jirgin ruwa mai inji mai inji eh to wannan muna tambaya Speedboat. wani irin gudu wanda ake sa mm. masa abin turawa dinnan paddle yake yi mara inji to fadil din zai zama shine kamar mu ce kwale-kwale eh, wani irin gudu kwale-kwale yake gudun sa ya kai nawa Ah, ya ba kwale-kwale ya mutane ya danganta da karfin mutane yi eh. amma akwai abin da za a ce ya taba kaiwa kaza ka tuna mu waɗanda suka kai shi guri kaza ko mun tsohon fim shi Hawaii Five yawa eh da ake ganin sai da mun dauka mu ai daga wani gari suke tahowa su zo nan su aiki su koma Ka kasan an tashi za a kuma nuna su sun juya baya ita eh, kuma sun zo don su amma wani ana ta nuna dai abubuwan da ake yi a Hawaii din kwarai da gaske domin Hawaii su da wannan abun na eh, ruwa da eh, sauransu to kwarai mm. kuwa to waɗannan su ne tambayoyin da za a fara an ansa mana paddle mm. boat shi kuma wato kamar kwale-kwale mm. a gaya mana iya gudunsa sannan kuma a gaya mana sarkin kano mm. abdullahi bayero mm. yana da 'ya'ya sun kai guda goma da suka yi sarauta guda goma eh abdullahi bayero eh a kawo mana koda biyar ne sarki alhaji eh a kawo mana koda biyar ne canakin maza kashe ka ce sai an kama goma a a ai na san da kyan za a iya to a kawo biyar wanda ya kawo goma ma yana da extra a kawo biyar kwarai da gaske yana da extra kwalin shayi Kwarai kuwa. Wanda ya kawo goma. Wanda ya kawo goma. Amma yanzu kai biyar kake so. Eh biyar nake so. to biyar da so Allah ba mai rabo eh. mm. to wannan malam shehu kamar yadda na gaya ma malam Umar ya yi mana eh, sako mm. na rasuwar wato mahi wato babban dodo mm. Allah ubangiji ya gafarta masa yi masa rahama sannan kamar yadda na gaya ma da wannan shi dan jarida da ya rasu malam mm. Abdullahi Yakubu Allah ya gafarta masa yi eh, sannan akwai uba tela tela da ne uba mm. wato nan layin mabugan nan a nan gidansu yake wato ban ma san rasuwarsa ba ita nan albindiki ba da zai wani marmara wato ban san ma rasuwarsa ba sai bayan wajen mako biyu saboda sun ah, tafi sun tafi eh, ziyara Eh, kaulaha mm. akan hanyarsa ta dawowa wallahi ciwon ciki ya murɗe shi ya akbar mun dade da shi ya mun dinki kwarai da gaske tsawon lokaci har yana da ya rasa awali shi ke masa dinki Allah ya gafarta ko rasuwa awali akwai dinkin sa ya kai guda 30 ko 20 ah lalle ya kai gidan mm. ba kuɗin da ake biyan kai ce ba abun sa ba abun sa ko Allah sarki ya zo ya sake samu na ce mun to na kai dinkunan sa gida mm. na bai iyalin sa haka ne ba eh na ce Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu rahama Allah ya gafarta musu sauran musulmi gaba ɗaya gaba da yawa masu sauraro bayani hmm. ka san na ce da kai akwai aboki na Nasiru Kwali kwarai da gaske ina ta wato sha'awar hmm. mutane a ta yasa addu'a eh, kwarai da gaske shi da Ahmed alolo Darma eh, kwarai da wayannan eh, abokan wannan zaure ne hmm. masoya kuma to Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da ita yawwa to kamar da na faɗa kuma har yanzu akwai Alhaji Malam can Mila Road wato shi Alhaji Malam abin sa ka na ta mai ta sakon gaisuwa sai ya jima yana bin wannan zaure kuma sakonni ya sha aiko mana bamu taba karantawa ba ah, eh, to wannan karin kuma kaga ya kamata lalle a karanta sakon gaisuwa mm, ta to an gode to muna ta godiya kwarai da gaske sai kuma wanda suka aiko mana sakonni daban-daban na taya kamar A karanta ba da wanda na gari eh, to shi ai mana abuwa ga wanda basu ji an mm. karanta ba tunda abin yau da gobe ya ke ta eh, ko ba haka ba mm, gaskiya ne sai kuma mutum ya murna daga karshe karshe ta daurin aure da aka yi na gidan honorable barau jibrin mm. maliya eh, deputy senate president ko to Allah ya sanya alheri Allah ya sanya alheri to masu sauraro a daidai lokacin mu karshen karshen ta da kuto wannan mako in Allah kai wani mako ne gaggata ta da su ta wata a hankali tawa tare da ku da ku to na haka nashi a sha na radara tare da to to yana Allah kai mu makon ciki mutane za su sake jin mu da kai mm. bora da kuma sarkin yaki insha Allah insha Allah eh Allah ubangiji ya kai mu wani makon da ranmu da lafiyar mu cikin karfinsa da ikonsa. To Ado Idu Warawa shine jagoran shirin kuma na Ima Dauda Batura ta salamu da kojin wani shirin tsautsaf da shi wasan Kano ke sha Allah kai mu wani makon.